أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barka mu da sake saduwa a yau wanda yake 20 ga watan rabiul awwal shekara 1440 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan nuwamba 2018 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka aqidatu ahli sunna wal jama'a wanda babban malami a muhammad bin salih al-usaimin ya wallafa idan ba kuma manta ba daga farkon karatu mun yi magana akan wato rukuni ta farko a cikin rukunin imani shine wato imani da Allah daga nan kuma muka zo muka shiga rukuni na biyu wanda yake shine imani da mala'iku ina ganin nan muka tsaya ko mun kawo karshen bayanin malam akan imani da mala'iku saboda haka yau zamu shiga rukuni na uku wanda shine imani da littattafai saboda haka malam yana cewa yake faslun fasali kenan za sabon babi yake cewa wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ala rusulihi kutuban hakanan kuma mu a akidar mu na ahli suna wal jama'a muna yin imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littafai tare da ato manzannai hujjatan alal alami ya saukar da waɗannan littattafai ne su zama hujja a bisa ga halittu wa mahajjatan lil amilin hakanan kuma su zama wato tafarki ga masu aiki ma'ana ya zama mahajja shine tariq wato ya zama to hanya ga masu aiki da shari'ar Allah alaka yu'allimunahum biha alhikma wa yuzakkunahum su wadannan manzannai yu'allimunahum suna karantar da mutane da wannan littafin alhikma suna karantar da su hikima haka na kuma wa yuzakkunahum kuma suna sarkake su kowanne annabi da aka ba shi littafi aikinsa kenan ya karantar da mutane alhikma alhikma nan ya kunshi wato duk hukunce hukuncen Allah saboda da aka ce hikma abin da ake nufi da hikma shine wad'u shay fi mawdi'ihi wato ka sanya abu a inda ya dace kuma babu abin da ya kai ka sanya ibada a bisa ga Allah ko ba ka bane wannan shine babban hikima ka bautar da ka bautawa wanda ya cancanci ibada saboda haka da yace yu'allimunahum alhikma mana suna karantar da su alhikma bi ma'ana duk hukuncin hukuncen shari'a da kuma biyayya zuwa ga Allah wa yuzaqunahum haka kuma suna sarkake su na'am sai kuma malai ce wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitaban لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط mala yace wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitaban haka na kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littafi tare da kowane manzo kowane manzo akwai littafi da aka bashi dalili akan haka kuma shine ita ne kauli ta'ala saboda fadi Allah madaukakin sarki laqad arsalna rusulana bil bayyinat Allah yace hakika mu aiko da manzananmu bil bayyinat da hujjaju da wato hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahum alkitab haka na kuma mun saukar tare da su litafi wal mizan da kuma sikeli li yakuma nasu bil qist domin mutane su sayu da adalci saboda haka wannan aya dalili ne akan cewa Allah ya saukar da littafi tare da kowane annabi ko da ko ba kowane ba kowanne litafi bane muka sani amma dai muna yin iman da cewa babu wani annabi da yazo a fate yazo da littafi ina fata mun gane na'am babu wani annabi da yazo a fata ya da littafi musamman manzannai zai yi annabawa ba lalle ba ne a sauka su da littafi amma dai kowane manzo ya zo da littafi ina fata mun gane kamar da muka yi bayani a karatunmu na baya bambanci tsakanin manzo da annabi shine shi manzo an ba shi sabon shari'a saboda ka dole zama to yana tare da littafi wanda zai kantar da mutane sabon shari'a da aka saukar amma shi annabi an aike shi zuwa ga mutane amma kuma ba ba shi sabon shari'a ba zai karanta da mutane shari'an annabi da ya gabata shi ne saboda haka ba lalle ba ne a ba shi sabon littafi ina fata mun gane amma da kowane manzo ya zo da littafi na'am sai kuma malai ce wa na'lamu min hadhihi al-kutub kuma mun sani daga cikin wadannan littattafai akwai da muka sani akwai da Allah ya sanar da mu a cikin alkur'ani na farko akwai at akwai littafin at-taura allati anzalaha Allah ta'ala ala Musa wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da ita a bisa ga nabi Musa sallallahu alaihi wasallam yana da aminci Allah ta wata gare shi yace wa hiya a'zamu kutubin bani Isra'il wannan littafin at-taura shine wato ita ce mafin girma daga cikin littafin bani Isra'ila ina fata mun gane yace fiha hudan wa nurun a cikin wannan littafin taura akwai shari'a أقول kuma haske يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء التي يحكم بها النبيون الذين أسلموا أه؟ النباوة ودن سكة مسلمة ودن سكة سلمة لما رسوا زوجة الله يحكم بها سنة هكونت دائتا lillazina hadu ga waɗanda suka yi tuba ma'ana waɗanda suka suka yi tuba ana ana nufin yahudawa ina fata mun gane idan aka ce hadu ana nufin yahudawa saboda maganar sa cikin alƙawari inna hudna lalle mu yi tuba ina fata mun gane sai sake kiran su yahudawa saboda haka lillazina hadu ai ga yahudawa annaba waɗanda suka sallama lamar zuwa ga Allah ya hukumu biya suna hukunci da ita lillazina hadu ga waɗanda suka yi tuba ma'ana ga yahudawa wa haka na kuma malamai masu ibada eh, wal ahbar da kuma manya-manyan malamai bima tuhfizu min kitabillahi da abinda aka neme wato su kiyaye su kiyaye min kitabillahi daga cikin littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance shahidu akan sa bambanci tsakanin rabbaniyun da ahbar shine wato da ka ce rabbaniyun ana nufin wato malamai waɗanda suka sallama rayuwarsu ga ibada kawai ina fata mun gane su ne rabbaniyun wal ahbar kuma su ne manyan-manyan malamai wanda suke da ima wanda suke da ilimi shi rabban ba lalle ba ne zama to yana da ilimi sosai sai dai kuma shi kawai ya sallama rayuwarsa gaba kida ya bar duniya gaba kida kawai rayuwarsa gaba kida ibada yake yi ina fata mun gane amma shi ahbar shi ne asali babban malami wanda ya karatu wanda yake da ilimi ina fata mun gane na'am saboda haka mahallu shari wannan shine sifan littafin attaura shirya ne kuma haske ne ga mutanen yahudawa sa'annan kuma akwai al'inji injila shine littafin annabi musa yace al-injil alladhi anzalahu Allah ta'ala ala Isa akwai littafin injila wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a bisa ga annabi Isa sallallahu alaihi wasallam tira da Allah tira Allah da aminci sa ta bata gare shi yace wa huwa musaddiqun lit shi kuma littafin injila musaddiqun lit-taura yana gasganta littafin at-taura wa mutammimu laha kuma ciko ne gare ta ina fata mun gane ciko ne gare ta saboda ne wato shi littafin injila galibi babu hukunce-hukuncen halal da haram a cikinta akwai amma 'yan kadan da kawai a ciki galibi abin da yake cikinta shine wazi kawai kiran mutane zuwa ga tsoron Allah kiran mutane zuwa ga wato kyakkyawan halaye da sauransu amma duk wani abin da ya shafi hudud ko halal wal haram galibi suna cikin littafin at-taura ne ina fata mun gane amma galibi abin da ke cikin littafin injila kawai wato wazi ne kawai shi yasa har yau idan kristoci suna cewa mu musulmai muna neman mu mu mamaye su a Najeriya an bude mana kotun shari'a su ma suna so a bude masu sai mu ce musu su kawo hukuncen hukuncen rayuwa a cikin bible dinsu babu ina fata mun gane da za ka tambaye yanzu na menene hukuncin Allah idan mutum ya rasu ya za a raba gadonsa duk babu duk bible daga sama daga farko zuwa karshe babu babu wannan ciki a gani haka nan kuma idan kana neman hukuncen hukuncen kisa ko hukuncen hukuncen wato aure ko na baka in har akwai shi a cikin bible to za a gan cewa yana cikin old testament ne ko ta sama kuma shine a taura ne ina fata mu gane to shi yasa ya zama to shi injila musammimun littaura ciko ne ga a atara amma zai babu sabon bayani sosai a cikin babu sabon hukuncin-hukuncin da yawa ciki mana yace wa atainahu al-injila fihi hudan Allah yace wa atainahu mun bashi wato shi annabi Isa kenan al-injil mun bashi injila fihi a cikin sa akwai hudan akwai shari'a wa nurun akwai haske wa musaddiqa lima bayna yadayhi min at-taura kuma yana gaskanta abin da ya gabace shi ne daga littafin at-taura wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin kuma shiriya ne kuma wazi ne ga masu takwa kaga Allah da kansa ya tabbatar da cewa galibi abin da yake cikin sa shine maw'iza wazi ne ga masu takwa sai kuma Allah ya ce walu uhid walu uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum shi annabi yana cewa yana ce da yahudawa wani uhilla lakum da kuma wato na halalta maku ba'da alladhi hurrima alaikum sashi daga cikin abin da aka haramta maku shi annabi Isa da yazo Allah ya halalta wasu abubuwa daga cikin abubuwan da aka haramta akan Yahudawa ta hanyar annabi Isa saboda ka gali abin da ke ciki wazi ne babu hukunce hukunce na shari'a cikin sosai daga nan kuma akwai azzabur malai ce azzabur allazi atahu Allah ta'ala Dawud sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai littafin azzabura wanda Allah ya ba wato annabi Dawud kira Allah da amince ta mata gare shi shi ma azzabura haka shi ma yake galibi abin da yake ciki shi ma wa'azi ne kuma asali kalmar azzabur ma'anar shi littafi azzabur ma'anar shi littafi kamar da Allah yake cewa cikin sautul anbiya walaqad katabna fi zabur hakika mun rubuta a cikin littafi az-zabura wannan aya ba yana nufin littafin zabura yana nufin dawud bane yana nufin littafin Allah wato al-qur'ani saboda ka kalmar az-zabur ma'anar shi kawai mujarrad littafi sannan kuma akwai suhuf ibrahim wa musa alaihi salatu wa salam akwai littafin annabi ibrahim da musa littafin musa shine at-taura wanda mun ga mun ambata sai kuma suhuf ibrahim akwai littafin annabi ibrahim alaihi salatu wa salam kira Allah da amince ya tabbata gare su shi ma suhuf ibrahim suhuf ibrahim shi ma wazi ciki ina fata mun gane shi ma galibi abubuwan da ke ciki wazi ne kawai dalili akan haka kuma shine kamar da Allah ke cewa cikin a cikin suratul ala yake cewa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla bal tu'thiruna alhayata hayata ad-dunya inna hada la fi suhufi musa suhufi ibrahima wa musa إن هذا الذي صوف الأولى صوف إبراهيم وموسى فقال التي قد أفلها من تزكى حقيقة وانده صرفك ransa ya ربوتا yace kada fula man tazaka wa zaka rasma rabbih fa salla haka na kuma ya ambaci suna ubangijinsa kuma ya yi sallah sai Allah yace bal tu'firuna hayata ad-dunya Allah yace a ku fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa alhali rayuwar duniya ita tafi alheri kuma ita tafi wanzuwa sai ta mai inna haza da fi suhufil ula wannan bayani da aka yi yanzu nan yana cikin littafin farko sai ta suhuf ibrahim eh, littafi annabi ibrahim kaga abin da aka faɗa gabaki da wa'azi ne ga mutane ko ba ka bane ana kiran zuwa ga su sarrafa kiransu su ambaci suna Allah su yi sallah da sauransu haka nan kuma a cikin suratul najm dalil mai me yace an am ba yunabba bima fi suhuf musa wa ibrahim alladhi waffa alla tazru waziratun wizra وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الحسن kaga duk waɗannan bayanan wazi ne duk waɗannan abubuwa su abubuwa da suke cikin littafin annabi ibrahim saboda haka babu wato hukunce hukunce halal da haram ko kuma hudud a cikin waɗannan littattafai da yawa galibi abin da ke ciki shine wazi daga nan kuma sai akwai littafin alqur'an alazim mai girma allazi anzalahu Allah ala nabiyhi wanda Allah ya sauka da shi a bisa ga annabinsa Muhammad khatimul khatamun nabiyyin wato cikamake annabawa hudan linnas alqur'ani hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinat haka na kuma wato hujjoji ne bayyananu min alhuda daga shiriya wal furqan da kuma wato a rarrabewa qur'ani wato furkani yana rarrabewa tsakanin gaskiya da karya tsakanin zalunci da adalci tsakanin imani da kuma kafirci sai ya ce fakana musaddikan sai ya kasance musaddikan yana gasganta lima ne yadayhi min kitab, yana gasganta abin da ya gabace shi daga littafi wa muhaiminan aliha kuma yana yin hukunci a kansa qur'ani yana hukunci akan sauran littattafai saboda haka idan wani abu ya zo a cikin wato sauran littattafai da suka gabata wanda ya saba wa abin da ke cikin Qur'ani to wanda yake cikin Qur'ani zai shafe abin da ke cikin littattafan baya ina fata mun gane saboda Qur'ani ta shafe duk wani hukunci da ke cikin littattafan baya shi yasa ya zama to wa muhaimina alai ma'ana yana hukunci a kansa shi yasa mallaka yake fa nasakha Allahu bihi jami'al kutub as-sabiqa Allah ya shafe da shi duk littattafan da suka gabata wa takaffala bi hifzihi kuma Allah ya dauki nauyin kare ta ya dauki nauyin kiyaye wannan littafin wato alqur'ani an abatul abidin ya dauki nauyin kare ta daga wato wasan masu wasa wa zaybul almuharrifin haka ne kuma daga karkatan masu karkacewa saboda Allah subhanahu wataala yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah yace lallai mu ne muka saukar da zikiri wato mu ne muka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lallai mu ne zamu kare shi mu ne za mu kiyaye shi za mu kiyaye shi daga duk wani canje-canje da aka samu a cikin sauran da tafi baya me yasa Allah zai kare alquran zai kiyaye shi daga tahrif shi ne malai li annahu sayabqa hujjatan ala al ajma'in ila yawm al-qiyamah saboda qur'ani shine zai wanzu shine zai zama hujja a bisa ga halittu ga baki su har zuwa ranar tashin kiyama to shi yasa Allah ya kiyaye shi daga wato canje-canje da aka samu a cikin sauran littattafan baya da mala ya ce ila yawmin qiyama abinda yake nufi da ila yaumin kiyama ai ila qurbi yaumin kiyama. ma'ana zuwa ga kusa da ranar tashin kiyama saboda kamar da muka yi bayani a baya ranar tashin kiyama ba zai zo ba sai ya zama to a duniya gabaki daya babu mai cewa la ilaha illallah saboda Allah zai daga Qur'ani mutane za su waye gari ba za su ga Qur'ani cikin littattafan su ba waɗanda suka haddace alƙur'ani za su manta da shi wato ba za a samu wani musulmi wani mutum daya a duniya wanda yake ce la ilaha illallah ba sai an samu haka shine duniya za ta zo karshe saboda haka da yace ila yawmil Kiyama sai mu ce ai ila qurbi yawmil Kiyama. zuwa ga kusa da ranar tashin kiyama Allah zai daga alqur'ani malaka amma Kutub as-sabiqa amma gan su littattafan da suka zo a baya fa innaha mu'akkatatun bi amadin ينتهي بنزول ما ينسقها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير amma ka ga littattafan da suka gabata fa innaha mu'akkatun bi amali su wadannan littattafan an ware masu lokaci an ware masu lokaci yantahi bi nuzuli ma yansahha wannan lokacin yana karewa ne da saukan abin da zai shafe ta wa yubayyinu fiya kuma ya bayyana abin da ya faru a cikin ta min tahrif na daga wato karkatawa والتغيير da kuma canji ولهذا لم تكن معصومة زمن تو أنك أنكيا يتابا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف ما ليتي تبض أن سامو واتو كركتا واتكي أن سامو تنجي تنجي أتكي والزيادة أقوي كاري والنفس أقوي رجيوة sauran التي تفنق باكيدا سو يهودا su وصادسو سو yi wasa da su saboda mai asali waɗannan littattafan dama Allah bai saukar da su domin ya kiyaye su daga waɗannan abubuwa ba saboda kowane littafi tana hukunci ne har zuwa lokacin da za a saukar da wani littafi saboda haka lokacin da aka aka ware masa ba shi da yawa to shi yasa yana nan har zuwa lokacin da za a saukar da wani littafi wanda zai shafe hukuncinta kuma ya yi bayani akan abubuwan da aka canza a cikinta ina fata mun gane yawa yanzu kuma malam zai kawo mana dalilai da dama daga cikin alkur'ani wanda yake tabbata da cewa sauran littattafan gabaki daya yahudawa sun yi wasa da su sun cancanza abubuwa ciki daga cikin waɗannan hujjojin da suke tabbata da haka akwai fadin Allah subhanahu wata'ala Allah ya yace min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi Allah ya ce daga cikin waɗanda suka yi tuba wato daga cikin yahudawa yuharrifuna al-kalima suna karkatar da magana amma wazihi daga wurarensu ma'ana suna karkatar da maganganun Allah karkatar da maganganun Allah wato in ma ta hanyar cancanza lafuza da suka zuwa cikin littattafan ko kuma cancanza fasararsu duk wani daga cikin abubuwan da suka yi na tahari haka na kuma Allah subhanahu wataala yake cewa fa wailun lil ladina yaktubuna kitab. Allah yake wailun wato azaba wannan wailun kalmatu wail waji ne fi jahannam waji na cikin jahannama azaba ne babba cikin jahannama Allah ta wainu lil ladina yaktubun azaba ya tabbata ga wadanda suke rubuta littafi yaktubuna alkitaba bi aydihim wadanda suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah sa'annan sai su ce wannan daga wurin Allah ne liyashtaru bihi samanan qalilan domin su sayi da shi wato kudi dan kadan Allah ya ce fawailun lahum imma katabat aydihim azaba ta tabbata gare su daga abinda hanayen su ya rubuta wa wailun lahum mimma yaktubun haka na kuma azaba ta tabbata gare su daga abinda suke samu daga wannan abinda suka yi saboda haka wannan yana wannan aya tana tabbata da cewa yahudawa sun tantance abubuwa cikin littattafan su haka na kuma Allah ya ce kul man anzala anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa Allah ya ce wane ne ya saukar da littafi wanda annabi Musa ya zo da shi nuran wa hudan linna wannan littafin haske ne da kuma shiriya ga mutane taj'alunahu qaratis kuna sanya shi qaratis wato suna jamu kirfa? mana suna sanya shi takadu ha, kuna bayyana ta wato kuna kasiran amma kuma kuna ɓoye da yawa daga ciki abinda wannan aya take nufi shine yahuda abinda suka kasance suna yi shine wato littattafan su sukan boye asalin littafi sai su zo kuma suna rubuta wasu abubuwa daga cikin littafin a cikin takkada, suna nuna ma mutane cewa ga abin da yake cikin asalin wannan littafin amma kuma abin da suke rubutawa ɗan kadan ne daga cikin abin da suka koye a cikin asalin littafin shi yasa Allah ce taj'aluna ha karafi asali littafi cikakke aka sauka musu amma kuma sai su koye shi su zo suna sanya shi takardu ma'ana suna rubuta shi a cikin takardu kanana su tubuduna ha kuna bayyana ta ga mutane wato kuna tafira amma kuma kuna boye da yawa daga ciki ina fata mun gane na'am sai yasa yace wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab daga cikin su wato su yahudawa minhum la fariqan akwai jama'a ko akwai kungiya yalwuna alsinatahum suna karkatar da harsunan su bil kitab da littafi litahsabuhu min al domin ku yi zato yana daga cikin littafi wa ma huwa min al kitab alhali kuma baya daga cikin littafi wa yaquluna huwa min indillah suna cewa ai daga wurin Allah ne wa ma huwa min indillah alhali kuma ba daga wurin Allah bane wa yaquluna ala Allah al kadhib suna fadin suna fadin kariya ga Allah wa hum ya'lamun alhali kuma sun sani yalmuna alsinatahum suna karkatar da harsunan su bil kitab da littafi malamai suka sai abin da aka nufi da suna karkatar da harsunan su shine ma suna cancanza awwal da aka rubuta cikin littafi ko kuma suna karanta abin da ke littafi amma kuma suna hada shi da wani magana daban shine karkatar da harsunan su wato misali mutum ya fara yanzu kamar da masu masu kamar da ko da ke suna cewa su malamai amma asali boka ne ko ba kamar za ku suna karanta littafi suna karanta alkur'ani amma kuma suna hada shi da wasu maganganu kuma da ba wanda suka koya daga wurin aljannu wanda shine karkatar da harsunan su mana suna karanta asalin littafi amma kuma a hade da wasu maganganu daban ina fata mun gani saboda su ma yahuda haka suka kasance suna aikatawa saboda yalwuna alsinfam suna karkatar da harsunan su bil kitab da littafi litahsabuhu min alkitab domin ku yi zato wannan abin da kuke karantawa daga cikin littafin Allah ne Allah ya ce wa ma huwa min alkitab alhali kuma ba daga littafin Allah bane wa yakununa huwa min indillah sai kuma su ce suna cewa wannan daga wurin Allah ne wa ma huwa min indillah alhali kuma ba daga wurin Allah bane wa yakununa ala Allah kazi suna fadin kariya bisa ga Allah wa hum ya'lamun alhali kuma suna sani. Allah ya ce ma kana li basharin an yuqiyahu Allahu alkitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah Allah ce ma kana li basharin baya kasancewa ga mutum an yuqiyahu Allahu alkitab Allah ya bashi littafi wal hukuma da kuma hukunci wal nubuwata da kuma annabci baya kasancewa ga mutum Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabci thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li fa sa'annan kuma yazo ya ce da mutane ku kasance bayi gare ni min dunna baitin Allah wannan ba sifan annabawa bane ina fata mun gane wannan ba sifan annabawa bane kuma shi yasa ya kamata min babil aula da ya kamata ya zama to sifan malamai ba da ya kamata malamai su bautar da mutane ba ko kuma su nuna ma mutane su ne wato wasifa tsakaninsu da Allah saboda al'ulama warasatul anbiya su malamai su ne suka gaji annabawa saboda haka kamar da bai dace bai kasance ga annabawa su zo Allah ya ba su hukunci ya ba su annabci ya ba su littafi sannan su zo suna ce da mutane kunu ibadan ne ku kasance bayi gare ni to haka ne kuma su ma malamai bai kamata su mayar da mutane bayi gare su ba ina fata mun gani na'am sai malai ce ya ahlul kitab Allah subhanahu wataala cikin alƙur'ani yana cewa ya ahlal kitab ya ku wato mutanen littafi wato yahudawa da nasara Allah yace qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab Allah ya ku ya kuma mutanen littafi qad ja'akum rasuluna hakika manzonmu ya zo gare ku yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana maku da yawa daga cikin abubuwan da kuka kasance kuna koyewa daga cikin littafi ila kauli arzuwa garin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ce hakika wadanda suka ce masihu dan maryam shine Allah to wadannan hakika sun kafirta malam ya kawo wannan ne domin mai domin ya tabbatar da cewa tabbas wato su yahudawa sun cancanza abubuwa cikin littattafansu haka nan kuma sun canza abubuwa cikin littattafan injila saboda shi annabi isa bai ce da mutane ku bauta samun ba amma su suka canza shi suka rubuta cikin cewa annabi isa ya ce ku dauke ni a matsayin allah ina fata mu gane shi yasa a ranar tashi kema allah zai ce da annabi isa eh, me yana zai ce masa a an ta kuta linnasi ittafiduni wa ummiya ilahin min dunillah sai ce ne ma ya kunu li an akula ma laysa li bihi saboda haka Allah zai ce masa kai na kace da mutane ku dauke ni da ni da mamana a matsayin abubuwan bauta bayan Allah sai ce a'a ban nace haka ba saboda haka yahudawa su ne suka tantance abubuwa su kodin littattafai suka rubuta saboda haka amma kuma shi alqur'ani Allah ya Allah ya kiyaye ta daga waɗannan abubuwa na canje-canje da aka samu saboda shine littafin da zai wanzu har zuwa gab da ranar tashin kiyama kafin Allah ya daga ta ina fata mun gane Na wannan shine takaitaccen bayan da malayi akan abin da ya shafi rukuni na uku shine wato imani da littafin Allah gaba na'am kai ana to wannan ne shine karshen bayan da malayin idan kuma kuna ganin mu karanta kadan kuna ko lokacin mu karanta kadan daga cikin fasali na uku na hudu ko kuma mu sa nan dukkan da kuka gani idan musa ya ta idan akwai masu tambaye su yi idan kuma za mu ci gaba da dai cin akwai akwai tambaya to suke ne za mu saya na insha Allah abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan sa inda muka kuma yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh